yana da wahala nawawi a cikin wani littafi nashi ko bai faɗi wasu littafai nashi masu yawa ba a cikin adkar sai ka ji ya ce a cikin littafin shi na hamalatul qur'an shine at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an a cikin sharhin shi al-minhaj na sharhin sahih muslim a cikin littafin shi kaza sai ka ji a ɗaya littafin yana ta faɗin ɗayan a ɗayan ma yana ta faɗin ɗayan har kuma lokacin sai ka ga abin ma ya zo ya baka mamaki littafin da ya rubuta shekara ashirin da ta gabata yanzu in ya zo sabon littafi zai iya faɗin shi ko to sai kuma ka ga littafin da ya rubuta shekara ashirin kuma sai ka ga ya zo ya faɗi wanda ya rubuta daga baya Shi ne yana nuna maka akwai ta'adil kenan ya je kokarin ya gyara wata magana a cikin tsohon littafin can nashi sai ka ji yayi hujja da wani sabon littafin shi albani ma a wannan zamanin yana da yawan haka shi yasa sai ka natsi ka fahimci ya suke abin ba tufka da warora ba ya rubuta littafi shekara talatin da ta wuce yanzu kuma ya zo ya rubuta wani kaga shekara talatin tsakanin su to kaga wannan sabon za a iya jin sunan tsohon a cikin shi ko to amma abin mamaki sai kuma ka ji sunan tsohon ai sunan sabon a cikin tsohon shine ya tafi ya je ya gyara wani wuri a wancan tsohon sai ga yana da bukatar sai ya yi hujja da wannan haka al'imamu zahabi lokacin da ya rubuta littafin shi tarihul islam ya rinka muraji'a shi da ta'adilin shi har ma da canza wa littafin kwan gaba kwan baya wasu maganganu ma ya ɗibe su ya sa su a wani mujalladin ya rinka yin haka har sai da ya haka so takwas Allahu wato fa su ba su da wani aiki ne sai wannan aikin jama'a ba su da wani aiki ne sai wannan aiki shine kai kuma yanzu ana gwagwarmaya kai nazari ne su kuma yanzu nazarin kamar sun tsallake yanzu rubuce-rubucen suke gashi nan mala yake cewa to ya ti zikirwa